الحرمين لو أبصرتنا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب يا عابد الحرمين da za ka ganmu a filin daga muna ɗauki ba daɗi da a'da'ullah to za ka gane cewa kai akan ibadar ma wasa kake yi yau ibadar da za ka yi ta cikin masallaci kawai kana zaune ba komai je ka fita fili ga ibada ta jihadi ka rike takwabi a biyo ka kabi ga mutuwa kana ganin ta kiru da muzu ce to in ka gan filin daga za ka gane cewa wasa kake yi a ibadar ka kai to da yawa waɗanda suka samu shahada Allah ya ba su dacewa da da samun shahada din a filin daga to mu yanzu din ba jihadin ake yi ba ba ba ba yakin ake yi ba ibada ta gida din ta gagare mu ibada din ta masallaci ta gagare mu karatun qur'ani ya gagare mu salatin annabi ya gagare mu zikiri da zaka yi a bakinka kana tafiya ne kana zaune ne ya gagara tarbiyyan ƴaƴanka sun gagare ka na iyalinka ya gagare ka ka rasa mutane ina suke nufin za su tafi fa aina tadhhabun ji qur'ani ina za ku je mutum bai san ina zai tafi ba bai san ina zai tafi ba jiya ina wucewa ta wani wuri da daddare nake jin wani ana maganar mutuwa ran samari din na bakin titi yana cewa ba dai mutuwa bane meto haka ke bada ba dai mutuwa bane meto yanzu a wannan wurin da yake zaune Allah ya baro kansa iya zanubin da ya diba inda mata za su da kansu wani zai wuce maganarsa lokacin da ya zo ya bata shi ba zikiri ba shi ba salatin annabi ba shi ba karatun qur'ani ba shi ba kaza shi ba kaza ba amma kan cewa yake ba wai mutuwa bane me mutuwar canzu wannan malam idan Allah ya jarrabe shi ya kake gani kaga mutum yana bude baki yana cewa wai ba wai mutuwa ba meye mutuwa wai ba komai bace ba kai ka san mutuwa kuwa ka san abin da zaka tar Allah kiyaye mu Allah azurta mu da dacewa Allahumma la taruddani gashi nan yau yana addu'a yana cewa ya Allah kada ka juyar da ni ta baya bayana kada ka mayar da ni baya shi amr bin jamuh yake faɗa qalat imra'atuhu matarsa ta ce ka anni anzuru ilaihi qad akhadha darqatahu gani nan kamar ina kallon sa ya dauki wato garkuwarsa in an ce darqa ana nufin garkuwa da aka yi ta fata ba itace a ciki wa huwa hayya'u lil khuruji yawm ahud shi nan yana shiryawa ina kallon sa ya dauki kayan yakin sa yana shiri zai fita jihadi ranar Uhud wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma la taruddani Allahumma la taruddani yana shiryawa zai fita za a fita yana cewa ya Allah kada ka juyo da ni ya Allah kada ka juyo da ni ya Allah ka sa da ni za a je wannan kada ka juyo da ni in tana da fassara da yawa ya Allah kada ka juyo da ni baya bayana ya Allah kada ka sa in an je yakin nan a zo tafiya a ce ni gurgure a juyo da ni ya Allah ka sa in naje ba sai na dawo ba ya Allah ka sa a can zan yi shahada ka ai mutanen nan malam imanin su na daban ne na daban ne na daban ne to dama ba abin da suke a rayuwar ba addinin ba shine abin da yake gaban su kullum suna cikin istighfari salatin annabi bin annabi din da ibada ba su cin haram alhamdulillah Allah ya tsare su haram babu ba su zalunci ba su zalunci wani ba kuma annabi ya musu bayanin ga aljannan nan ga abin da zai faru bayan mutuwa da gaba ɗaya shauki suke rayuwa su kawai ta tafi can din saboda wannan rayuwar duniya rayuwa ce ta wahala ka san wahala ko to rayuwar wahala kenan rayuwar duniya malam babu wani abu mai daɗi babu shi ka faɗi wannan kanka tsaye kuma ko ina ka faɗa duk abin da ake tsammanin mai daɗi ne a duniya wallahi bai da daɗi kuma ƙarshen sa rashin daɗi ne ko me kuma kuma waye yake jin daɗin ba wanda yake jin daɗin kawai dai ana lallabawa dai kawai to gwanda ma mutum yana tokarawa da addini kana abin da kake yi kana addini sai ka fi samun natsuwa da sakina amma mutum ya rungumi duniya kurum a'a Allah ke yana Allahumma la taruddani wa qutila huwa wa ibnuhu khallad a ranar aka kashe shi da shi da ɗansa khalladu wa rakiba amru bin al-jamuh jamalahu ga amr bin jamuh ya haura kuminsa wasaifa wasaifu bi yadihi yana rike da takwabi a hannu malam burgu ne fa ya hau kan rakumi kuma ya rike takwabi wa lisanuhu yulhaju bid du'a an yamunna Allahu alaihi bi shahada ga harshen sanan yana ta addu'a shine yalhaju du'a yana lahaja ta addu'a yana roƙon Allah Allah ya azurta shi masa baiwa bi shahada dan mutuwa ta shahada din ai baiwa ne ai ba kowa yake samun ta ba to shi wannan yana roƙon Allah Allah ba shahada ko manzon Allah dama ya faɗa a cikin hadisi duk wanda ya roƙi Allah Allah ya bashi shahada ballaghahu Allah manazil ash-shuhada'i wa in mata ala firashihi duk wanda ya roƙi Allah Allah ya bashi mutuwa ta shahada to ko da ya mutu akan shimfiɗan gadansa ne insha Allah ranar kiyama Allah zai kai shi matsayin shahidai Allah zai kai shi matsayin shahidai wala ya ruddahu kha'iban yana ta addu'a kada Allah juyar da shi yana kha'iban wato mai hasara ko mai tabewa mai tabewa sullamun ila sama sullamun ila sama sullam ana nufin matakala kenan lada fani, kuranga ga wata kuranga da zai taka yi sama shine karin magana ولما ترى الجمعان أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة إلى في الجنة yayin da abokanan gama suka ga juna aka haɗu shine tara aljam'an ga wancan jam'i na kafirai ga wannan jam'i na musulmi jama'a ne kenan aka ga juna za a fara gabzawa ga kafirai ga musulmi an zo filin daga amru bin jamuh ya zo gurin annabi sallallahu alaihi cewa ya rasulullah kana ganin cewa idan na je na shiga na yaki saboda Allah kaji ko yace fi sabilillah saboda me saboda Allah saboda Allah saboda Allah Allah ya azurta mu da aiki dan Allah hatta oktal nai tai sai da aka kashe ni a amshi birijilayya hadihi sayatan fil janna waɗannan kafafuwa na za a mayar mun da su lafiyayyu na yi tafiya da su a gidan aljanna ko ko aljanna ma gurgu zan zama Allahu akbar shi abin da ya dame shi yanzu yanda yake gurgu a nan duniya to da Allah idan ya je yaƙi in aka kashe shi ya shiga gidan aljanna sun yadda ya faɗi abin da annabi ya gaya musu ba sa shakka to wannan kafofin za su dawo lafiyayyu ya tattaka da su a gidan aljanna ya yawo da su wa kanat rijluhu arja kafarsa gurguwar kafa ce fa qala sallallahu alaihi wasallam na'am sai annabi ya ce kwarai kuwa je ka kai insha Allah in ka mutu gidan aljanna kafar ka lafiyayya miƙar da ita za a yi fa kutila yawma uhud aka kashe shi ranar yakin uhud huwa wa akhihi wa maulan lahu da shi da dan dan uwansa da wani maula nasa kamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo wucewa fa qala sai annabi ya ce ka anni anzuru ilayka tamshi bi rijlika hadhihi sahihatan fil janna annabi ya ce kamar yanzu gani nan ga wasa bai gani ya ga an kashe bawan Allah la ilaha illallah dazu dazu ake magana da shi amma an je an yi jihadi an kashe shi annabi ya ce gashi nan kamar gani yanzu ina ganin ka a cikin gidan aljanna kana tafiya da waɗannan kafafuwa naka lafiyayyu fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima wa bi maulahuma faj'ilu fi qabrin wahidin annabi ya ce a ɗauke su da duk waɗanda aka kashe ɗin da maulan nasu da kowa ya ce aje a haɗa su a kabari guda ɗaya aka yi tono aka sa su cikin kabari ɗaya aka binne su imam ahmad ya fidda wannan hadisin hafiz ibn hajar ya inganta shi ya ce hadisi ne hasan da fi riwayatin lamma kana yawma uhud a wata riwayar yayin da uhud ta kasance qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard وعدا للمتقين يا annabi كجند النبي يجي زابر الدم تاني أنظر أهد يجي قوموا إلى ila janna. ku tashi ku tafi ku je ku nemo aljanna wacce take ardu has samawati wal ardu fadinta ya kai fadin sammai da kasai iddat tuntunin an tanade ta lil muttaqina ga masu sakawa. ku fita ku je ku nemo aljanna yaki aka zo ya zaburar da su yace ku tafi ku je ai jihadi duk wanda aka shi dan aljanna ne faqama wa huwa araj bawan Allah ne ya tashi malam yana gurgu yayin da annabi yayi wannan kirari yace a tashi aje فقال والله لأقحزن عليها Wallahi sai والله سيناجي na taka kuma na afka da waɗannan ƙafafuwa nawa a gidan aljanna insha Allah faƙatala hatta ya je aka yi ta yaƙi ya sai da aka kashe shi aga wannan yana nunawa cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mutane ya ɗora su akan gaskiya kuma ya gaya musu gaskiya kuma ya nuna musu in sun mutu akan addinin Allah to insha Allah aljanna ne da aka albishir ga duk wanda ya mutu akan hanyar Allah wallahi bai hasara ba to mu yanzu ba a yin jihadin amma akwai hanyoyi da dama da zaka mutu akai na da'awa na addini to kai kokari ka mutu akai ya zamanto kana da aikin alkhairi mai yawa aikin alherin ka ya fi sharrin ka yawa bawan Allah ka yi kokari a rayuwarka kana gina alheri kar ka zamanto baka da wani abun da idan ka mutu za a ce addini ya yi hasarar wannan abun a tattare da kai ma'ana abin da nake nufi ya zamanto kana ba da wata gudunmawa ta musamman ga addinin Allah ta yadda kai ma zaka nemi aljanna da wannan gudunmawar da kake bayarwa amma mutum ya zauna haka ba yi da wani abun da yake yana tanadi to ba daidai bane a rayuwar duniya yanzu muna zama kullum mutum yana tanadi ka tanadi kaza ka sayi kaza ka rike kaza ka yi aiki da kaza ka yi waye ba dan wani abu ba dan me dan dai ka samu gidan aljanna din idan ka samu gidan duniya to wani tanadi kai ya kai dan uwana da za ka je ka zauna a wannan gida mai mai mai mai mai fadi wannan gida da ba a mutuwa mutuwa fa kwaya ɗaya ce idan ka yi ta kuma ba za ka sake yin ta ba ka san har abada to bayan an tashe ka kiyama kuma aka saka a duk inda aka saka to za ka yi rayuwa ce ta har abadan abada kuma to idan ta kuskure maka ka fada hanyar ta take ba daidai ba aka jefa ka a wuta to ba za ka yi ta rayuwa ne a wannan wutan har abada ka yi hasarar wannan duniyar aikin da aka turo ka kai a duniya baka dace ba ka kuskure da mutuwa da ake tayi mutuwa da manzan Allah yake ta addu'a a kanta Allah kiyaye kuma yana cikin ƙarshen zamani mutul fuj'a mutuwa wacce take ba aune mutum lafiya kalau sai ka ji ya mutu daga ciwon kai kawai an kai mutum asibiti ya mutu wani tari kawai yake shi kenan yana neman dan maganin tari da sha kawai ya mutu wani shekaran jiya din nan kawai da la'asar ya ji baya da lafiya ce aka kai shi asibiti aka kai shi dan wai a dan duba shi ko a masa test ko a dan bashi yan kwayoyi wallahi nake ga ma yana zuwa kafin magariba ya mutu irin wannan abu mala yana bada tsoro kafin magariba sai gawa shi wata mata tana zaune cikin yan uwanta ta ce a bata gari za ta auna ta ɗauko gari tana aunawa ta auna garin nan abinci za a yi da shi cikin yan uwanta mata fa sai ta ce kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya ana magana sai aka tsaya sai shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ɗauka labari za ta bara, hakan nan da ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kif sai ta faɗi ta mutu wallahi wa satin da ya wuce to batta waɗanda suke ta mutu akan haɗari mutum ya hau mota lafiya kalau ka bi hanya ka gani ka bi hanya yana cikin tuka mota yanzu ya ba takin ya wuce ka fa yanzu kana ganin sun cikin ka daga mai ya mawon kawai sai dai ka je ka tarar da gawawakin su a kwance wani mai mota a nan nan hanyar wudil din nan nan sassafe fita a daidai wajen gadal wudil din suka yi wani hadari kansa ne gaba ɗaya gutsire kan sai da aka je aka nemo kan gaba ɗaya ban ya balle sai da aka shiga gefen hanya aka ɗauko gudankar aka hada masa da gangan jikin shi annasu mutun bi kasara bi ka asibiti har ma san saba ana kawo mutum da amana sai ce to sai ku yi hakuri fa rai yayi halin sa haka ake ta tafiya to wannan irin wannan abubuwan da suke faruwa in yau ya faru kan wancan wancan wancan wata ran fa kaina zai faru kanka zai faru kuma ba wanda Allah ya rubuta masa ya ce kai gashi ka san yaushe zaka mutu kuma babu wata alama na cewa kai yanzu ba za ka mutu ba ko mutum ya ji yana jin cewa lafiyar kalau wai ya ji bare mutu ba a'a rayuwa ce cikin gaibu ba ka san rayuwa gaibu dukan mu nan ba wanda ya san saura masa kwana nawa ba wanda ya san kwana nawa ya saura masa da mutum ya san kwana nawa ya saura masa to da dai tsaya wani abu to shi yasa kawai wai abin da ake so kawai zauna cikin shiri ko ina kake kawai kana ibada ko ina ko karka duka bar wani lokaci ya tafi ka a banza wai bari ka huta da wani hutu kake da shi a duniya babu hutu akan maganar sallar nafila babu hutu akan maganar ibada da daddare babu hutu akan maganar aikin alheri kawai kai ta yi saboda baka san shi mutuwar za ta dauke ka ba idan ka saba kana yi gangan jikinka ya saba kullun aikinka ne to ranar da za ta zo ɗaukan naka za ta dauke ka kana cikin ibada kai da iyalanka da yan uwanka gaba daya Allah Allah ga wannan duniya din mu shirya mu kimtsa dan mu je mu tarar da mai kyau Allah ya mana mai kyau ala malik maliku yake cewa kufina huwa wa abdullahi bin amr bin haram an yi masa likafani a wata riwayar da shi da abdullahi bin amr bin haram baban jabir kenan ko fi kafanin wahidin kun san isar baban jabir dan abdullahi mukai ko to da shi da wannan bawan Allah a rana ɗaya suka mutu a wuri ɗaya suka rasu aka sa su a likafani ɗaya wa dufina radiyallahu anhu fi ardil ma'araka an binne shi Allah ya kara masa yarda a filin daga daman su shuhada'u shahidai ana binne su ne a filin daga idan an yi yaƙi a inda aka yaƙin a nan ake ɗaukan su a binne su ba a ɗaukan su a kai su wani wuri daban saboda wannan wurin zai musu shaida ranar tashi alkiyama kuma Allah ya san cewa sun mutu ne akan hanyarsa wa fi ayyami ta radiyallahu anhu kana sailu qad kharraba qabrahuma a zamanin muawiya sai aka samu ruwa shine as-sailu ruwa da yake gudana yake gudu ya zo ya biya hanyar ruwa kenan ya bi ta kabarin sai ya tone kabarin shine kharraba ya tone kabarin ya farke kabarin wa hufira anhuma li yughayyara min makanihima sai aka tone kaburrukan nasu shi amru bin Aljamu aka gan shi ya fito a waje ruwa ya tone shi da kuma abdullahi bin amr bin haram baban jabir dan a canja musu wuri fa wujidu lam yataghayyara da aka tone kabarin sai aka ga babu abin da ya canja a jikin su malam lam ya tagayyara Allah ya tsare musu gangan jikinsu lam ya tagayyara ba su canja ba ka annama mata bil amsi kamar kai ka ce jiya suka mutu wa kana ahaduhuma qad juriha ɗaya daga cikinsu an yi masa rauni shine jurih an masa rauni a yaƙi ɗin fa wada a yadahu ala jurhihi da aka yi masa raunin ana yi masa raunin a yakin tun kafin ya mutu ba, sai ya ɗora hannunsa kan raunin da aka yi mai ya danne jini ya matse wurin don ya samu saukin ciwo dufi na kazalika da aka zo binnewa ba a cire hannun ba sai aka binne shi kam a haka ɗin. Ƙaddara ka ce an harbe shi ne a kumatinsa to inda aka yi masa raunin sai ya maza ya sa hannunsa ya tsare jini kuma ya matse gudun saboda maganin zafi sai ya faɗi ya mutu a haka da aka zo binnewa sai aka ɗauke shi aka binne shi a haka ɗin hannunsa yana matse a gurin ciwon da ya ji ɗin fa umitat yaduhu an jurhihi summa ursilat da aka zo aka tone ɗin nan karo na biyu za a canja musu kabari sai aka cire hannun daga gurin da ya ji ciwo ɗin shine an jurhihi aka cire hannun daga gurin da ya ji ciwo summa ursilat sannan aka saki hannun kawai faraja atka makana kawai sai hannun ya koma inda yake an gane kuwa hannun sai koma inda yake wa kana baina yawma uhud wa yawma hufira, an huma sittin wa 46 sana Ka sa abun mamaki tsakanin yakin uhudu da wannan labarin da aka baka na cewa ruwa ya zo ya tone kabarinsu kuma aka zo aka tone a canja musu a tashe daga gurin hanyar ruwa shekara arba'in tsakanin wannan yakin da aka yi da tone sun da aka shekara arba'in da shida amma abun mamaki da aka tone su kamar jiya suka mutu yadda suke din haka suke mala ko ta gata da ta wuce wannan za da shahadatu. sullaman ila sama'i radiyallahu anhu haka kamar haka shi wannan amr al-jamuh ya dauki shahada ita ce tsanin da za ta kai shi sama dan ya shiga gidan aljanna Allah ya ƙara masa yadda wannan hadisin hadisi ne sahihi ingantacce ibn sa'ad ya ruwaito shi ya mafi wannan tsawo amma anan an takaita shi hafiz ibn hajar ya kawo cikin fatul bari yace hadisi ne sahihi tabbatacce ingantacce to yan uwana wannan shine kaɗan daga cikin tarihin wannan bawan Allah amru bin al-jamu radiyallahu ta'ala anhu fatan mu dai Allah ubangiji mu ma ya mana arziki da shahada kuma ya ba mu ladan ibada kuma ya sa mu cika da imani ya sa aljanna kuma ita ce makomanmu mu ya raba mu da aikata mummuna ya azurta mu da aikata kyakkyawa wannan bawa Allah yake cewa malam shin wai akwai hadisin da ya nuna cewa mai janaba zai iya daukan alkur'ani a'a ba haka ake nufi ba abinda ake nufi hadisin da ya nuna cewa shi mai janaba ba zai dauki alkur'ani ba shi bai inganta ba halacci ne yanzu wanda ya ce da wanda yake da janaba ba zai dauki alkur'ani ba to shi ne yake da bukatar ya kawo hujja da dalili ana kafa hujja da la yamassuhu illa al-mutahharun amma kuma wannan la yamassuhu illa al-mutahharun din ba ana nufin alqur'ani bane ba sannan kuma ba mutane ake nufi ana nufin lahul mahfuz ba wanda yake taba lahul mahfuz sai mala'iku wannan ita ce babbar hujjar waɗanda suke hana a taba alqur'ani sai dai abin da yafi kyau in za a taba alqur'ani a taba shi da tsarki wannan shine abin da yafi dacewa amma larura in ta kama mutum yana cikin janaba din yana da larura zai iya daukan qur'ani ban ji eh duk ɗaya ne da mace mai haila duk ɗaya ne nassin da ya zo ya hana ɗin bai inganta ba kuma addini ana gina shi ne akan abin da yake ingantacce amma abin da ya kamata ɗin kada mai janaban ko kada mai haila din ta taba alƙur'ani amma idan bukata ta sa mutum zai ɗauka ya yi wani abu da shi zai iya ɗauka mai alari ma ya ce illa juz'a minhu juz'i kuma a cikin alqur'ani ko izu 59 ba juz'i ne ga mai neman karatu mai neman ilimi cikin qur'ani ya halatta ya dauka ko da bai da tsarki din bai da alwala to malamai kuma suka ce alqur'ani da aya ɗaya da aya dubu duk qur'ani ne duk matsayin su daya dan me za a halatta ma ka dauki aya ɗaya ko ka dauki izu izu biyar ko ka dauki izu goma kuma a ce ba za ka dauki izu sittin ba misali da ka duk ɗaya ne matsayin su ɗaya ne ba cewa aka yi wai waɗancan saboda sun kai sittin ne sun fi sun fi talatin ba matsayi ba ku fahimci wannan wani bawan Allah ya ce a taimaka masa da addu'a Allah ya biya masa bukatarsa to muna addu'a gaba ɗayan mu ubangiji madaukin sarki ya biya mana bukatun mu dukan mu gaba ɗaya Allah ya bamu abin da muke so kuma ya raba mu da abin da ba mu so kowa Allah ya biya masa bukatarsa marasa lafiya Allah ba su lafiya yan kasuwa Allah sa albarka cikin kasuwarsu ɗalibai Allah ya albarka cikin ilimin su masu neman aiki sana'a ubangiji Allah ya azurta su ya ba su kuma ya azurta mu da gama duniya lafiya abinda muka faɗa ne daidai Allah mu dauke sarki mana arziki ba mu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وهم كرام أتقياء ملائكو halitta ne masu girma sannan kuma suna da takawa ya abudun haƙƙal ibada suna yi wa Allah bauta hakikanin bauta kamar yadda ya umarce su la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa sabawa Allah abinda Allah ya umarce su kuma suna aikata abinda aka umarce su wannan sifar su kenan su ba sa saban Allah kwata-kwata mala'ika baya sabawa Allah sannan kuma suna aikata duk abinda aka umarce su da su aikata shi sunan mala'ika suna ne na larabci an ciro shi ne daga alaka alak alifun ko hamza da lamun da kaf shine lakatu ko alma’alaku wanda duka sai yana nufin risala, aike ko ɗan aike kenan asalin ishtiqaqin sunan mala'ika yana nufin abin aikowa shi yasa ake ce da mala'ikan da yake zirga-zirga tsakanin mala'ika da mala'ika wajen aiken ubangiji ko mala'ika da mutane wannan ana ce da shi malak a cikin mutane kuma wanda aka ɗora masa nauyin jibintan al'amuran al'umma jama'a shi ne ake ce da shi malik almaliku ana nufin sarki kenan ko to shi ma sunan sarki yana da alaƙa da sunan mala'ika ta fuskar kamar Allah ya aiko shi ne shi ma ya shugabanci mutane akan tsarin Allah shi sa aka ce da sarki malik to sunan mala'ika yana ginuwa ne akan arisala wato kamar 'yan aike ne su dama Allah halicce su ne ya aike su ya sa su su yi wani aiki to yaya za mu yi imani da mala'ika yaya imani da mala'iku yake imamul bai a cikin littafinsa sha'abul iman ya yi bayani ta hanyoyi guda uku ne mutum zai yi imani da mala'ika wanda imaninka bai zai cika ba sai in ka tabbatar da wannan abubuwa guda uku na farko yake cewa a tasdiku bi wujudihim ka gaskata cewa akwai wata halitta mala'ika ka yadda a yanzu dinnan ka ji a ranka cewa lallai akwai mala'iku duk wanda yake ji a jikinsa ko zuciyarsa take bashi cewa babu wani abu da ake ce da wannan abun mala'iku to wannan ya nuna cewa bai yi imani da mala'iku ba Ka ji ya kai bawan Allah cewa lalle yanzu akwai mala'ika sannan kuma in inzaluhum manaziluhum ka ajiye su a matsayinsu da Allah ya ajiye su kuma ka tabbatar da cewa innahum ibadullah cewa su ma dai bayi ne daga cikin bayin Allah sannan abu na uku al'itirafu bi anna minhum rusula ka yi itirafi ka ji a ranka kuma ka faɗa a bakinka cewa daga cikin mala'iku akwai manzanni kamar yadda ka san a cikin mutane akwai manzanni Allahu ya tsafi min mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaba daga cikin mala'iku sai ya zaɓi manzanni wa minan nas kuma a cikin mutane ma Allah yana zaɓan wasu su zama manzanni a cikin mutane akwai annabawa manzanni kuma a cikin mala'iku ma akwai manzanni a cikinsu yakan iya tura mala'ika zuwa mala'iku ‘yan uwansa ba dole ne sai ya turo shi zuwa ga mutane ba kad yursilullahu ba'dahum ila ba'd Allah yakan iya aika mala'ika zuwa ‘yan uwansa mala'iku a matsayin ɗan aiki ya isa musu da sakon Allah a cikinsu akwai hamalatul arsh wanda su aikin da Allah ya ɗora musu shi ne su ɗauki wato al'arshin ubangiji masu ɗaukan al'arshin Allah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya akwai wasu mala'iku samaniya guda takwas waɗanda su ne suke ɗauke da al'arshin ubangiji wanda su kuma aikinsu kenan menene al'arshi shine gadon mulkin Allah wanda ya daidaita a kansa daidaituwa irin wacce ta dace da shi da ni da kai da su da kowa da kowa bai san wace irin daidaituwa Allah ya kan al'arshinsa ba a ina al'arshi yake al'arshi yana ƙarshen saman sama akwai sama ta ɗaya akwai sama ta biyu akwai sama ta uku akwai sama ta hudu akwai sama ta biyar akwai sama ta shida akwai sama ta bakwai a saman saman bakwai akwai wani mamakon ruwa wani carin ruwa ka duba girman kudura ta ubangiji sama ɗin nan da kake gani a ƙarshen ta in ka kure gaba ɗaya to ruwa ne wanda wannan ruwan ba shi da iyaka to a saman shi ruwan kuma akwai al'arshin ubangiji gadon mulkin Allah a saman al'arshin kuma Allah ya daidaita akan wannan gadon. daidaituwa irin wacce ta dace da shi to shine ayoyi da dama suke magana akan cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama yana sama bi zatihi da zatinsa amma yana ko'ina bi ilmihi wa ƙuduratihi a ko'ina yana nan da iliminsa da sa. amma ba a cewa Allah yana ko'ina da zatinsa wannan ba aƙida ce ta ahlus sunna ba aƙida ce ta ahlul bida'i masu cewa Allah yana ko'ina a Allah yana ko'ina da iliminsa amma da zatinsa yana sama saman ina saman sama ai shi yasa ake cewa qala Allah ta'ala me ake nufi da ta'ala Allah madaukakin sarki me madaukaki ya daukaka ya yi sama kenan ai ko shi yasa ake cewa